هديتنا وعلمتنا وأنتسنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعمل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعافيتنا ولك الحمد على ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمها وحديثها وسرها خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصر كتابك وسنة نبيك اللهم انصر كتابك وسنة نبيك اللهم انصر السنة وعلى السنة في كل مكان اللهم أمتنا على السنة والجماعة وشوقا إلى لقائك يا ديان اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونمن الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقين وانصر عبادك الموحدين واجعلنا منهم يا رحمن اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وجميع اهالينا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وادنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر ما اهمنا آخرتنا ودنيانا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من شر كله اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك التي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آية الستين وسورة الشعراء كتب قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ya ambaci kisa annabi lutu ma kawai tare da mutane ne wa kala kaddabar kawai lutu ne mursali ne ya ce mutane annabi lutu su ma sun karyata manzanni gaba ɗaya saboda karyata guda karyata duka na tun da duk abu guda suke bari in kala lahum akuban lokacin da dan uwansu bil mujawara ce da dan uwansu wanda yake makautaka da suwa aw musaharatihim ko dan uwansu wanda yake sarkin su fi karyatin cikin karkar su kun ga kenan ana cewa mutum dan uwan jama'a idan ya yi aure cikin su duk wanda ya aure ga gari to dan uwan mutanen garin nan in ba haka nan ba mun gama nudu da mutanen sa zo mutanen sa zo ba ko kusa suke ba ana ta yi a kwanaki da yawa kana a kai a sa zo daga garin su annabi annabi lokacin garin su kusa aka ce can na kusa da bagadara wannan wurin kuma ma inda yake nan na abin nan filas ne kun ga ba kusa suke ba wurin ba kusa wani amma duk da haka an ce mai dan uwansu dan nan ya yi aure saboda haka duk wanda ya aure ga gari dan uwan mutanen garin nan to Allah ya ce in kana lawa a kohon lodin lokacin dan uwansu annabi lodin ya ce musu Allah ta tako ba za ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah ya jama'a ku bi umarnin Allah ku yi abin da Allah ya umarce ku ku daina ya abin da Allah ya hane ku inni lakum rasulun amin ni zo nake amintacce gare ku ba ni muku karya ku ban karawa ban ragewa ga abin da aka aiko ne. fatakullaha ku ji tsoron Allah ya jama'a wa ne ku yi min da'a wannan shine abin da yake gaya musu sai ya ci gaba wa as'alukum alaihi min ajr إن أدري إلا على رب العالمين wato wannan kalma da annabawa ke ta faɗi kalma ce mai tsada kwarai da gaske shi yasa duka jerin Annabawa da muka lissafto cikin wannan sura kowa sai da ya faɗe ta wa ma as'alukum alaihi min ajr ni ba ni roƙon ku wani jinka ban ce ku ba ni ko ɗari na ku wannan kalma tana da tsada kwarai shi yasa kuka jin kowane annabi in ya zo sai ya faɗe ta don mai wa'azi in ya ɗauki irin wannan mataki zai yi mutunci sosai a cikin jama'ar da yake wa wa'azi shi yasa kowane mai wa'azi ya zo sai ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajri ba ni tambaye wani jinga ga wannan aiki in ajri illa ala rabbil alamin jinga ta babu ta ga kowa sai ga Allah ubangiji ta da kai hada musulma ta kaddama wannan misalin bayanin da ya gabata ke minar rusuli na manzanni labdan bi labdan wato lafazi da labdan babu ƙari babu rage kowane annabi ya sai ya faɗi wannan kalmar saboda muhimmancin da wannan kalma take da shiya saboda girman ka Allah ka shirya mu kuma ka shirya duk masu wa'azin musulunci ga wannan kalma atatuna dhukran atatuna dhukran min al'alamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وأنت سمتنا النبي لوط abin da yasa suka bashi matsala mawadata na mani imtani kun san ni'ima in ta yawa ga ƙasa sai ka ga ayyukan barna na ta yawa ciki ku dibi abin nan sauran kasashe sannan kuma ku dibi ƙasa ku kudai abubuwan barna da ke ta shigowa ciki wa'anda duk dukiya ce ke kawo su sadda babu irin wa'anda abubuwa duk babu su har da tsaye-tsayen da aka yi ana kashe jariran mutane don cin wata bukata ai duk wadata ce ta kawo su don ba talakawa na kawo na aiki ba saboda haka wadata in ta yi yawa tana kawo barna kwarai cikin ƙasa shi yasa wadata tana da alheri amma sharrin da a cikinta wani lokaci yana da yawa ba a ta'atuna bukurana min ya yace yanzu kuna goma maza cikin halittun Allah minan na cikin mutane jama'a abin nan da kai da bukuran jama'a da kai wa jama'a ala bukure wa da ka hijaratin da unsa wato ya an ce zakar wato wanda ba mace ba ya za ku rika zuwa maza namiji ya zo namiji dan uwa ne don ɗaya ba ku da basira ba kuma ba ku gudun kasanta kuma wata zaru na ma kana kala ko rabu ku kuna barin abin da Allah ubangijin ku ya halitta don uwanin ku ai asalau wanda ya kyawu gare ku kama ku abin kama daga wata a aka karanta min azwajikum na matayenku ai mace ta yi abin nan mutum ya aure mace ya je gare ta ya yi ga abin nan ai a kabalu hunna wato gabansu saduwa da mata ta hanyar da Allah ya halitta a sadu da su gare shi bala antum qaumun adu ku ne mutanen nan mutane ne masu ƙetare hala zuwa haram ai mutajawizun halal masu ƙetare abinda Allah ya halitta ila haram zuwa ga abinda Allah ya haramta to wannan ba ne wa'azi ne da ya gama su wanda ya fara faɗin su bar zuwa maza ƴan uwansu kalu qalu la لتكونن من المخرجين قالوا sai suka ce da yalo lam tantahi ya wallahi in baka ba irin wannan wa'azi ba kun ga sai da suka rance la la in lam tantahi ba irin wa'azin gaba an in ka alaina kana musu gare mu kana cewa mu bar zuwa ga maza in bar wannan wa'azi ba la la takunan wallahi za ka bin cikin wayan nan mafaraji za ka bin cikin wayan da za a haisuwa nan bardace na ga gare wan gagayen da ka gani ba mai wa'azi ciki na ya ce namiji kai ga wani miji in baka bar wannan wa'azi ba kana barin gare ka kun ga kenan isharatu ila annahu laysa min ahli baladi ishara ce qur'ani ya mana da ya nuna mana shi ha ba mutanen ba mutumin garin bane garinsa zo mu tahowa da shi garinsu kusa aka ce ma garinsu garinsu guda da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wa illan yuwafiquhum fi ragabatihim suka ce to idan bai yi muwafaka da su ga abubuwan da suke sha'awa suke kwaɗayi ba sai ya kore juna hoto za su fidda shi min ta na gakarin su kama akharaju gairahu kama wanda suka yadda wani ne min man yukhalifun cikin wanda ke saba musu kun ga hanya ce suka ɗauka wanda Allah zai halaka su da ita don mutanen da ka samu kuma su ce ba a yi musu wa'azi wanda ya musu wa'azi bugu ne za su yi kun ga irin waɗannan mutane babu shakka ba da daɗewa ba Allah bai halaka garin su da su baki daya to ga sunan dai ana ta yi sun ce lalle ya bar wa'azi ko ya bar gari kala da ya ga hakanan sai ya ɗauki buta saboda mutane in kan lura yan ta'adda ne mutum guda ne bai imata ba saboda haka sai mutum ya ɗauki buta ta yi ya koma gehe ya ce Allahu akbar dan ya nemi mahita ga Allah subhanahu wataala tunda aikin Allah ba a bari amma kuma ana neman taimako ga Allah sai ya ce inni da amalikum qala inni li amalikum min alqalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in ana lura da wannan darasi namu wani annabi kun ka ji ta hara gayi sai ku ji ya ɗauki ta ya koma gini to dole sai da wannan mutum guda mutum bai iya rayuwa ba tare da taimakon Allah in mutane sun ka zan ba su son gaskiya to babu abin da an maganin su illa ka koma gini Allah ka roƙai shi yayi shi ya ba su ƙarfin nan suka amfani da shi ka roƙai shi kare ka daga sharri kamar da kun ka ga kowane annabi yana yi cikin tsarin annabawan wannan sura to shi ma ga nan kala luda sai luda ya ce da ya ji suna magana sai da gari ya ce in ni da amalakun min alƙali ni kan kusan da sani ga wannan aiki na ku yana cikin masu kiyayya da aiki ga ku. wallahi ban son aikin Da haka duk abin da za ku yi ku sannan da sai rike buta da kyau rabbi na jini wa ahali min ma ya amalu Allah ka tsirar da ni da ni da iyali daga abin da suke aikata amin azabi daga azaba abin da suke aikatawa wannan addu'a ce yake yi ya lura mutanen suna shirye-shirye kuma in suka ɗauka mai mataki ba mai iya hanawa tun daga gwamnati har zuwa ƙasa babu wanda bai wannan aiki to haka kama mu saboda haka ya koma gi rabbi najjini wa ahli ma amalu inni la amalukum min qali rabbi najjini wa ahli ma amalu ita ce addu'a kawai yana ta wannan addu'a bai dade ba Allah ya ce fa najjayna wa sai mun ka tsirar da shi daga sharri wa ala mun ka tsirar da iyali ne ajma'ina baki daya to haka ne kowane malami haka yake aikatawa annaba su yi kowa matsala a cikin duniya amma kuma duk wannan matsala ta samu to ga Allah ya ka koma shi ko Allah a duk wanda la yahibu marraja baya tabar da duk wanda ya kwaɗaya alheri gare shi duk wanda ya kwaɗayin samun maita ga Allah to bai kunya shi abinda dai ake so mutum shi yarda da Allah kuma shi fuskance shi kuna ganin Allah na buƙatar addu'a da ikhlasi ku dibi arna kahirai waɗanda ba su ma yarda akwai Allah ba su yarda ana mutuwa a tashi ba amma fa idza rakibu rakibu fil fulki da fa idza rakibu fil fulki da'u Allah مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. Gobe arna ba su amma da sun ka hawa fa zara ke bufil fulki in sun ka hawa cikin jirgi hadari ya taso ga sun kawo tsakiyar teku sai ga hadari ya taso sai su aji duk allolin da suka bautawa sai su dawo ga Allah shi da sun kace ba su yadda da shi ba na wurin ba a kiran kowane wani babu wani mai albarka da ba su kira ba wani gunki na wurin sai su ta Allah da kira shi kadai da'awullaha mukhlisina na din suna ta roƙon Allah suna ikhlasin addu'a gare shi suna ta roƙon Allah ya Allah wannan hali da mun ka shiga babu wani mai iya shi mu in ba kai ba ya Allah ka kai mu ganga ya Allah ka kai mu ganga sai Allah ya ce zo a ce a kai su ganga tun da sun yi akalasin ga addu'a sai a ce iska ya kwanta iska ya kwanta sai su tuka su kai walamma na jahon sadda muka tsirar da su sun ka kama ganga wani da kamawa ce ganga ya ce ka dare ganga ya yi ba mai da mamako da sai cikinsu akwai mai sakaitawa akwai wanda yana nan bisa ga su kun gani al'adar mutane ke to shi Allah ka'ida ta ta a hakan hakanin ka'ida ta ke duwa da kake matsala ta same ka kai halashi ka fuskante ka aji kowa ka fuskante to wannan lokaci da ka fuskanto shi to baka kuɗi lokacin nan da ka kaɗe ta shi ɗai to baka kuɗi yanzu yana kawo ma ga abin da ke damun ka to shi yasa kuwa ganin kowane annabi yana ta a rabbi najjini wa ma ya ya'malu rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu Allah ya ce fa najjaynahu sai muka tsirar da shi wa ahlahu da iyali ne na baki daya wannan amfanin zama kusa ga mutanen kirki kenan ku ji shi rabbi najini wa ahli mimma ya'malu Allah ka tsere da ni kuma ka tsere da iyali iyalin na can suna share kwana yana ne musu addu'a Allah ya tsere da su Allah ya ce fanajjayna wa alam mun ka tsere da shi da iyali to haka nan bayan Allah su idan da yaran da ka jibinci jagorancin jama'a to ka jibinci al'amarin su kuma in dai za ka yi jibinta jagorancin su to ka jibinci al'amarin su gaskiya wani yana tare da kai amma in dai aka ci da addu'a ce zai tsere to yana mutuwa don wani bai iya wani bai iya to ka na jagora ne ka yi mai addu'a kai shi sakon kun na cewa da ni da iyali na wai jama'a ce wanda sun ka musulunta su ne iyali haka ko ya ci addu'a na Allah ya ce da su gaba da Allah ya ce na an shi addu'a sai ya ce da su gaba da amma akwai mutum guda wanda Allah ta wanda mutum guda din nan mace ta ta husa ta Allah kwarai Allah ya ce ina gafarta ma da iyalinka amma wannan ban gafarta mata ita kan ban gafarta mata kuma mace da ita Allah ya ce illa ajuzan illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin wa amtarna alayhim فساء مطر المنذرين الله سبحانه وتعالى يتير da annabi lulu da addu'a ta da shi da iyali ne gaba da illa a juzan banda wata yabba kasowa ita yabba kasowa ga imratu mata ce ta shi annabi lulu muguwa ce Allah ya ce to na yi ma na an sha addu'a amma banda ita ka hishe ta cikin iyalinka ba ta cikin iyalinka wa kanan min jinsi ita tana cikin jinsin mutanen gari ita yar gari ta kun san ya gabata shi daga kusa ya taso ba ne ya zo nan sazuma ya zanna kuma ya yi aure to ita sazuma nan take zaune saboda haka tana cikin jinsin su tamilu ila ala ta yi karkata ga ra'ayin yan uwanta abin nan girata don kishin jama'ata ta asibiyata don kishi na ta'asubanci walantu min bilulin mata annabi lura ta amma wata imanin shi ba amma da yake na annabawa ba su sakin mace sai Allah ya ce su saki to lokacin bai ce su saki ba shi yasa suka rike ta an san da Allah ya halaka ta gaba da ita ka an ba wannan ɗan baka tsohuwa filagabiri na cikin wanda an ka cikin halaka albaki na wa'anda mun ka bari mun ka bar su cikin halaka ai a halaka na ha ita kan mun halaka ta gaba din ba mai ba mu tsira da ita ba sun madamar na akari sannan muka daraka ki sauran jama'a na biyu duka mun ka halaka su gaba din mala ai mai wa'azi ya zanna cikin gari yana wa mutane wa'azi yana hushi da hushin Allah rahama ne ga mutanen gari rahama ne ga su amma in suka ci faɗa za su yi da masu wa'azi sun ka kore mutane sun ka ci ba a wa'azi su ko su kawa ma da wahala dan ya Allah ya tashi halaka duka halaka kowa da kowa zai amma in akwai masu wa'azi cikin gari bisa ga ka'idar Allah wa ma kana rabbuka li yuhdika al-qura wa ahliha muslimun bi zulmin wa ahliha muslimun Allah ubangijin ka bai halaka alƙaryu bi zulmin saboda kafircin da suke wa ahliha muslimun cikin mutanen garin akwai masu wa'azi masu gyara Allah ya ci bai halaka kasar da ba in dai akwai masu wa'azi amma su waɗanda sun kace sun kore mai wa'azi ya hita ya gari Allah ya ce a kashe kowa da kowa ko can nan shi na aka raba musu ya ce a kashe kowa da kowa kowa an ka kashe gabari kowa Allah ya bari shine Allah ke ni sun madammar na akari sannan mun ka darka ta saura a halaka na mun ka halaka su gaba ne wa amdarna alaihim madara bayan mun halaka su mun kai musu ruwan bala'i kuma ai hijaratan wasu duwatsu madara hijaratan min jumlatil ihla cikin jumla halakawa da aka yi alaman kana minhum dalika alwaqti kharij alqura ga wa'anda suna nan wajen gari a wannan lokaci ba su cikin ganin sai aka darka ke garin sai tahiya da sabarin don wata lalura ta tahiya au gairi ko wani abu na daban sai an kai musu ruwan duwatsu an kai iske can garin da suke kowa an ka kashe shi gaba fasa a matsalolin gari ruwan wa'anda ake wa wa'azi su abin da su ki gyara to ruwan su yayi muni a madarun gari ne ismin a ai madarin ruwan su ya yi muni saboda girman ka Allah ka gafarta mana أن كذلك هلكانوا بما فعل السفهاء منا يا الله كذلك هلكانوا بما فعل السفهاء منا سبر جرمك الله كذلك هلكانوا لزم الضم الله كتوسع منا الله كما كبام روا كما روا رحمة الله كبام روا الله كبام روا كما كبام روا رحمة با إن روا أن كما تعلم إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ذلك لآية للي cikin wannan azaba da aka wa mutane annabi Lutu baya an musu wa'azi sun ki gyarawa la'ayata akwai aya ga masu imani wa makana akasaruhum mu'minin mutanen annabi Lutu mai yawan su ba su da imani wa inna rabbaka lalle Allah ka da al azizur rahim shine mabwayi kuma shine mai rahama fa azabuhum azabar da an kawo ga mutane ashaddu azaban azaba ce mai tsanani min azabi gairi bisa ga azaba wani su mina umma ba cikin al'umma da sun kauce duk mutanen da aka wa azaba tun daga mutanen annabi nuhu ba wanda aka wa azaba mai tsanani kamar azaba mutanen annabi nuhu kuma kamar da yake cikin kitabar kaba'ir ko yanzu mutumin da ka aikata wannan aiki in ya mutu kun ka kai shi makabarta ku kun ka rige to bayan an rige kuma ka bude ka gani ba ka gani kuma ka bude kabarin ka gani ba ka gani yana can yanda suke yana can wajen yan uwa ne yana sazumu amma ana bari ku turbade sai dai in ka kun ka turbade kuma ka bude a in ka bude kabarin nan ba ka gani ni ciki an ɗauke shi an kai can garin sai inda aka ruwan bala'i kullum kullum Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu ya kare ɗayan musulmi baki ɗaya Allah muna roƙonka da izzatika wa rahmatika ya Allah Allah ya gafarta mana Allah ka yaye mu. Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da arewa mu lahiya Allah ka busar da matsaloli Allah ka busar da hitina Allah ka taimaki musulunci Allah ka taimaki ka musulmi Allah ka ka Allah ka kare musulmi Allah ka ka Allah ka kare musulmi Allah ka kare mu baki daya أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أجري إلا على رب العالمين تعالى قصة شعيب وقومه سنة الله يا أم قصة النبي شعيب ودشيد متعبين shi annabi shu'aibu mai arziki na. saboda haka shi yasa matsaloli jama'a ta yi ta kasuwanci ta saboda ƙasa ta yi kowa a ƙasa duk 'yan kasuwa ne allah ya tara ƙasa kusa Allah na yi irin haka da sai ya tara mutane ga gari kaga har da yaro ya tashi dan karami da dai ya kai wanda zai tara kuɗi to Allah na yin haka nan ga al'umma to haka Allah ya yi makasa annabi yace ya ce kaddaba ashabul aika mutanen aika sunan gari mai daji da yawa wato akwai daji saboda kun san inda duk da ruwa sai ga itace sun yawa wurin sosai to ya ce shi abin da wabi kira bi da hasbi alhamza wa bata al hamza ka fatihi a sabu daika wa wal hiya gaida in an ka ce al wato al gaida ta shajiri wato duhun itace inda itace sun ka girma manyan itace sun kai duhu kwarai to shi ake ce ma abin nan gaida urgu madayana kusa da madayana wa kana abin nan wa kana shajaruhum abin nan a dum wato itacen su wanda ayi itacen da sun kai yawa kasar su itacen gigiya wato itacen gigiya wa kullu makanin kadhalika yuqalu lahu gaidatu to duk inda adda itace da yawa haka nan gaida ake ce mashi bi bata yi gaini al-mu'jama wa bi da al-mu'jama gaida to kallaba ashabul gaida ashabul aika al-mursali mutanen aika sun karyata manzanni gaba dai saboda sun karyata annabin su annabi shu'aibu idgala lahum shu'aibu lokacin da shu'aibu ya ce musu lam yakul akuhum Allah bai ce ma annabi shu'aibu dan uwansu ba li'annahu lam yakun minhum don ba cikin yake ba kun bai da mata cikin su wa'azi dai an ka aiko shi ya wado cike ce manzon sa yake bai da mata bai taba aure ba garin kuma ba dan garin bane saboda haka Allah bai ce dan uwansu ba yace shu'aibu kawai wa kana min ahli qaryati na shi da yana cikin mutanen alƙaryar madina shi da ma mutumin madina yake amma nan gaya aika wa'azi ya kawo shi ya ce Allah tattakuni ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakon rasulun amin ne manzo Allah nake amintacce gare ku kowane manzo yana cewa ni amintacce nake amintacce wanda bai ƙari ga abin da aka aiko shi bai ragewa ga abin da aka aiko shi shi ake ce ma amintacce mai amana to kowane manzo yana cewa ku sani inni lakon rasulun amin kun ga wannan kalma ce mai tsada wadda ake so kowa ya samanta da ita ku yi ƙoƙari mu zama masu amana in an ka baka ajiya bisa ga amana ka aji da amana ka bayar da amana in aka aike ka ka anshi amana ka kai amana kada ka ɗauki komi kada ka rage kada ka ƙara wannan shi ake ce ma'amintacci amintacce wata kullaha ku ji tsoron Allah wa adiyo ne ku yi min da'a fi ma amurukum bihi ga abin da nake umarnin ku da shi min Allah daga Allah duk abin da kun ka ga na faɗa muku ni amintacce nake Allah ya ce ya faɗa muku shi haka wa duk wani da haka ku yi da'a kuma ku san da sani wannan aiki na Allah ne wa ma asalukum alaihi min ajri ni ba ni tambayar ko wani jin gado wannan aiki ya sala ko wani annabi baya yadda ya fuskar wannan kalma don mutanen su san mai wa'azin su san matsayi ne ba abin na ba mai roƙo na ba ba mai sa rai ne na ga kayan su ba wa ma as'alukum alaihi min ajri ni ba ni tambayi wani jinga ga wannan aiki in ajriya babu jingata ga kowa illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangiji talakai wanda ya sani wannan aiki wanda ya sani wannan aiki shi ka biya na jinga wannan aiki kun ga la khalif alfazu lafazzan baki ne ba su saba ma alfaza man qablahu lafazzan bakin wa'anda sun kauce gabani ne ba ya salama ya Allah ka shirya malamai da masu wa'azi ga wannan kalma Allah ka shirya masu malamai da masu wa'azi ga wannan kalma ka shirya su ga abin da take nuni gare shi Allah ya gafarta mana malamai lokacin da ba su roƙe roƙe mutuncin su ya girma sai mutum ya aika ya ci yana kiran wani babban mutum sai ka ga da sauri ya taso ya san ba kuɗi ne aka so ba Allah gafarta mana ai ina aiki aka ce kana nema na ina sauri inda ya kammala to gani na zo amma da duka zubar da mutuncin ka guda ka dode wani abu to ba ka aiko kira ne ba ko garka ce ka tauce ya kai wani na an ka cewa ne kai ku rabin shi roƙo na saba yi malaman gani Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya kare mana mutuncin mu Allah ya kare mana imanin mu da addinin to gashi nan zai so mu wa'azi bayan ya yi ta'arifin kai ne ya gabatar da kai ne gare sun gane kowane ya ce shi suna ne annabi shu'aibu ya ce shi suna ne manzo mai aminci ya ce shi mutum na wanda bai roƙonsa kayansu to su saurari wa'azi aukul kaila aukul kaila wala takunu min al الصراط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله يتي ده النبي يسوم وعزي سيتي جماعة أوفر كيلا وتك معوني أتموه وتك معوني دكاو وهذا يدل على أنهم mutamaddin wannan ya nuna mutanen nashi yan birni na mutamaddin mutane ne mutanen madina wato babban birni liwujudin tijara tafiyin saboda ana samun kasuwanci cikinsu wani khiyana tafiya ko ko yaudara cikin kasuwanci saboda haka kun ga ai kasuwancin ƙauye bai da yaudara kamar kasuwancin birni saboda birni suna da wayo akwai yaudara da yawa cikin sihe da kauye to shi yasa ya ce babu shakka mutanen na 'yan birni na ya fara da ya musu wa'azi a kan ce amana a daina ce amana wala ta na mufsiri kada ku zama cikin masu ragewa mutane kayansu an na da haƙoƙin nasu masu tauyewa ga haƙoƙin mutane kada ku dan haka ku yi awwana gaskiya ku tsare amana ku tsare gaskiya wazin bilkis tasir mustaqim ku yi awo da ma'auni madaidaici almizanu sauyi ma'auni wanda a madaidaici ku yi awo da awon gaskiya wato ku tsare gaskiya wajen awon wala jabka sunna sashi ya abu kada ku rika rage wa mutane kayansu ai ku su wa min haqqihim shay'a kar ku rage musu komi daga haƙƙinsu wannan abin da yake gaya musu kenan saboda idan ana tauye kayan mutane to barna za ta shigo za a samu barayi yan fashi da makami ya ce to kada ku rika tawai kayan mutane wala ta asau bil musulmi kada ku yi barna cikin ƙasa musulmi na kuna mabarnata bil wa da kashe mutane da wani sa don duk inda ake ba kasuwanci da yaudara to za ka ga barayi sun tsere wurin masu kuma kashe mutane don su ashe kuɗi yace to kafu ya kana kafu ya wa ce abin nan min asiya bi abin nan bi kasare mutallata asiya ai sada wa mursidin halun mu'akkada li ma'ana amiliha wa hadha yadullu ala annahum fihim nusus wannan magana tashi da ya kai ya nuna cikinsu su fihim nusus akwai barayi cikinsu wani wal muharibuna akwai yan bashi da makami to dama wannan ka'ida inda duk ake kasuwanci in yaudara ta yawa to yanzu ana samun barayi don wani yaudara aka yi taimai yawa ya ga babu inda zai bi ya rama sai ya zan rawo don ya rama sannan kuɗi ya ana kasuwanci ana tara su ba ta yin shari'a ba ba a taimakon talakawa wani ya gaga kuɗi nan ga banza a yi aure a ɗora ɗiba kuɗi ma ana watsi da su ya ga wanga mutumi in daga ni sai shi na mun haɗu ba shi ba ko da shi da uwa ba su yi mana ba su yi muna amma ga shi yana watsi da kuɗi magani ne na gai sai ya zan ɓarawo ɗan ya taho shi ma ya rama to abin da ke kawo irin waɗannan abubuwa ke ne saboda haka wayewa ce ta kawo irin waɗanda abubuwa to Allah ya ce ku daina tauye kayan mutane wata kullum ne kalaka ku واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم كجيس وراء الله وان يهل والجبلة الأولين كجيس وراء الله وان يهل جماعة فرقه أي خليقة الخليقة الأولين حلتا تفرقه سين الجبلة الأولين جماعة حلتا تفرقه أي الأمم الأولين الأمة نهرقه الذين كانوا على خلقة ɗabi'acin abimatin wayanda sun ka zama bisa ga halitta da ɗabi'a wadda an mai girma ka an na haljibalu salamatan ɗabi'ar su tana da ƙari kamar ƙarfin duwatsu ka an na haljibalu kamar duwatsu ce salamatar da ƙarfi wa man khalaqa shay'an to duk wanda ya halci abu wa idama zalika shay rasar da wannan abin ahwanu alai yana da sauƙi gare shi to tun da Allah ya yi ku yana iya rasar da ku idan ya gada ma ku ji tsoro ne wa ashara ila da yayi ishara ne ya nuna musu irin rawanin da suke da shi wa quwwatu man kana qablahum yayi musu ishara su gane ƙarhin na gabanin su wa'anda sun ka wuce ƙarhin da suke da shi fi kalimatin sahala yayi musu wannan ishara a cikin kalmomi masu sauƙin faɗi abin na na salisa mai sauƙi wadda ba ta da tsanani wasu yaƙin latifin da tsarin magana mai kyau wato mai sanyi wani zalika yi samma khadimul anbiya don haka ake mashi ake ce mashi mai hudu ba annabawa don annabawa Allah na farko da na karshe yi kowa iya magana don haka ake ce mai khadimul ya yi kowa iya magana amma dai ya kamata a hidda mai gidan makan daga cikin wanda a iya magana domin mu abinda mun ga sani mai gidanmu ya dara kowa girma to Allah ya gafarta mana ya girma girmama mu a ƙarƙashin girma mai gidanmu Allah kuma shi salati ga mai gidanmu shi salati ga sauran annabawa shi hada mu aljanna tare da su ka baka da hankali ya kaka shigowa kasuwa ka ce wai a ji tsoron Allah a bayyana kasuwanci wa an ka ga dama sirri dai an kai ma ka gamu da malamai kibbu sun gama da kai kalu sabon aika mutane aika suka ce da shu'aibu ga nan shu'aibu inna ma ta dama kai minar minal musahari kana cikin da an kawo sirri ka gama da malaman kibbu sun sirri ka haukata ta kama shi yasa kaka cewa a cika ma'auni a ranka gaskiya wajen kasuwanci sana'a aka magana gaskiya cikinta wato dan kasuwa kenan idan dan kasuwa ya yi zirgi ya daɗe bai saurari wa'azi ba turar da an ka toye mai wa'azi duk inda ka fallo mai sai ya fallo ma wani gehe duk inda ka taro shi ne in ka sako aya na ya koma gehe can haka dai to Allah ya gafarta mana suka ce wa ma illa bashar na kai fa ba kowa kake face mutum kamar mu kun a tawbil wawu sun zo da wawu wa ma na lidalalati ala annahu jami'un bayna wasfayn don su nuna cewa shi annabi sha'abu ya haɗa sifofi guda biyu manabiyai ne lirisala waɗanda kowace siffa an ga mutum siffa guda wanda duk da ita bai zama mutum na ɗaya ne yake na biyu hon yake saboda haka basharun bai zama manzo kamar su bai zama manzo kun sifa biyu suka hada suka ci kuma duk guda wanda adda ita bai yiwa ya zama manzo munafiye ne lin risala don su kore manzanci ne le abin nan ta fi kadibi don nuna isassu matuƙa ga ƙaryata shi walwasfani sifofin guda biyu da suka kawo sun kawo waɗannan sifofi da waccan zuba ta farko suka ce wa ma mina musa hali na ɗaya yana cikin da aka wasiki wa kaunuhu na biyu kuma mutum ya rauna anna kullum mini ma kafin suna ganin kowace zuba guda cikin waɗanda ta wadatar fi man irisala ga hana shi ya zama manzo ba iza idza ma'a. to guda duka ta hana ka zama manzo to yaya za ka zama manzo kuma ka haɗa biyu gaba ɗaya ga kama haukaci ga ka mutum kamar mu kuma ka ce manzo kake ba shi ba karama wa in makafafata min al-thaqila wa isma mahbubun Ai innahu ai wa innahu yadda abin yake na kamu mu gaskiya mana zaton kalamina kalibi na wallahi kana cikin makarita babu wani manzanci da kake da shi kake kun ga ba su ce mun tabbata makarici kake ba sai suka ce zaton ka makaye eh, kana cikin makarita lam ya kada ba su yanke hukunci kai tsaye bi annahu kadibun cewa makarici na ba li ma'rifatun bi sidqihi dan sun sai yana da gaskiya kaula da awar da salati wa nubuwati wa risala kamin ya ce annabi ne kamin ya ce manzo ne sun tabbatar da bai taɓa yin ƙarya ba walau kada bi wasu ke yi bil inda sun yanke hukunci kai tsaye sun kace makarici kake lakar zaba mu a hali nan take fil hali nan take cikin wannan hali da mabiyan sun ce karya kuka yi wani kan bai karya bai zahabu ma a rabu abinda suke ni sai ya gushe min iya na batawa sai ya gushe to amma da suke da wayo sai suka ce zaton ka muka kana cikin makaranta amma idan kana mai gaskiya fa askir alai فأسقط علينا كسفا من السماء الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم kuma su yi hankuri su yi da sako kuna gane Allah yana son manzanni ne ya da kowa wato in Allah na son ka sai ya jarraba in ka ga Allah ya kyale ka babu jarrabawa duk abubuwa na ta ma daidai to ka yi kuka da kanka ka yi kuka da kanka Allah bai kamna ka wani bugu guda haka sun kai ma har da makin ka sai ya gata sana in Allah na son mutum idan ahabba Allah qauman ibtalahum in Allah na son mutane jarraba sai ka li ta da ruwa wanda ya ji da tawadiyarsu in ba don haka nan ba Allah wanda ya kaso annabawa ne babu wanda Allah kaso haka na cikin halittu ne amma kuma yana jarraba su da wannan to ku rika diba irin waɗanda abubuwa in kun ka samu matsala na jarrabawa sai ku gane ba kiyayya ce tsakanin ku da Allah ba sai ku ta yi sanyi ga waɗanda ya hiso cikin ƙasa gashi yana jarraba su ku ji abin da suka ce mai suka ce mallan ba tsir alai na kisa ba ba azaba Allah ka tawa ba ka do gunto guntun sama ka kado mana min sama ta yi ka gunto guntun sama ka kado mana ba a azaba ka zuwa da sama ba ka gunto sama ka kado ke sabab bai bata hisini wa qura'a bi sukuni kisba ka da ata mana sama ya guntu daga sama in kunta min sadiqina hira risalatika in dai kana cikin masu gaskiya ga manzancinka to ka guntu sama ka kaɗo masu gaskiya ga kuma ku ji wannan irin arziki kuma Allah bai halaka su ba sai lokaci ya yi ya ɗiwa musu lokaci sai ya yi ƙala sai manzon ya ce rabbi a alam bai mata amalu Allah ubangiji na ya san abin da kuke yi wai jazi kun bi zai saka muku da shi ba ni adda azaba ku ce wai in kawo azaba ni ban iya kawo azaba azaba Allah ya kawo ta kuma ya san abin da kuke yi ku yi malam fakar gabu suka ta suka ce makaryaci makaryaci da suna ce azatan suka yi makaryaci na sai suka dawo gaba dai suka ce makaryacin na gaba dai ba aka kuma azaba yawa mai gulla sai azabar ranar inuwa sai ta kama su aka yi wani irin zahi aka yi musu azabar ranar inuwa ita azabar ranar inuwa gata hiya sahabatun agallatu ba da harin shadida a sabon wato zari an kai mai tsanani ba su taɓa ganin zari duniya irin ba don su masu kuɗi na sun yi gidajen kwarai ga sanin allah ba daidai na alƙalaka gidajen nan ba dukiya ta ya kamata a banma musulmi ita masu gado sai an kai wani irin zahi mai tsanani ka shiga gidanka a ka ba ka sauta sai an ga komo daji wani rani sai an kai hadari an kai girgije ya koma can da ka ta wurin ka shigo sai ka ji sanyi wanda da ya ji sanyi sai ya ya kira mata ne da ɗiya ne da awaki ne da shanu ne da raƙuma ne sai a kawo sai da sun kai to duka an baro gari duka an baro gari malam bayan sun baro gari sun taru cike inuwa suna jin daɗi fa amdara alaihin na sai ta sako musu ruwan wuta gaba ba hatar rafu sun da kuma gaba gari na can lahiya da kuɗi ba roƙo ba suna ce an mamma magana wanda bai samu kama awaki ne ba suna ce fa amdara alaihim na sai ce musu ruwan wuta ma hatar rafu sun da kuma ka Allah da iko yake Allah da iko yake duk abin da ka gaba yi ba Allah bai tashi ne ba komina Allah ya ce innahu wannan kana yawmin adimin ya zama azaba yini wanda an mai girma ya Allah ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka kare mu daga azaba ya Allah ka kare mu daga azaba ya Allah ka kare mu daga azaba kuma anan duniya da lahira jama'a yanzu wanda ya shigo inuwa yana jin zahiri yana da inuwa na ta bai zato amma Allah da komai ya so shi halaka mutum yana iya halaka mallan na kai yayi wa'azi wata rana ya ce da komai Allah ya so shi halaka mutane shi na iya halaka su sai wani yaro dan duniya ya tashi ya ce ana ga wata mala da komai ya ce eh yanzu madara ga Allah na iya halaka mutum da madara ya ce wallahi Allah na iya halaka mutum da madara ya ce to wallahi an tashi da karatu da magariba na haka ya an sai da isha'i a wata ya ce wallahi yau ban da abinci in ba madara ba in ga wanda Allah ka halaka mutum da madara wai shi dan duniya na mallaka ya kawo ka yana zuwa gida ya sau madara ya kurba madara nan ta zo ga waya ne ta tsaye yanzu haka magana ga aka yana lahirar madara ya ta yi mala Allah bai san izgi Allah komi ya soshe shi na yi duk abinda kaga Allah bai yi ba bai tashi ne ya Allah ka gafarta mana karamin misali ku nemi mota da kuka sauwa ta ni'ima in mutum ya sawo mota gidansu a to ana taimai murna ya samu ni'ima amma ku diba ku ga yadda ni'imar na 'yan Allah so sai ya kashe shi da ita sai ya kashe shi da ita to ni'ima haka nan take kowane abu 'yan Allah ya so shi azabtar da mutane da shi yana iya azabtawa mu dai Allah roƙonka muka yi Allah ka rangwanta mana Allah ka yi muna rangwami Allah ka yi muna nasiha Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu saboda rama inna fi dalika inna fi dalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin dalika la ayatin lalle cikin wannan azaba da aka wa mutane annabi shu'aibu akwai aya mani atalil aqili wadda take hana mutum mai hankali min irtikabi min takdibi rusuli wadda take hana mutum mai hankali ga kare ta manzanni duk wanda da hankali iya ya ga aya ba zai kare ta manzanni ba wa min talabi ayatul azab kuma aya ce wadda take hana mutum ga neman azaba aya azaba misal talabi ashabil aika min isqadi kisfin min samaa'i alayhi kamar wanda mutanen asabar aika suka ce wai in ya isa manzona fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sani, suka ce ka kaɗo mana guntun sama in ka isa kai kana da gaskiya zo gaji. kun ga ga to ba kaɗo musu guntun sama amma an kawo musu azaba da aka ce daga sama wala kad arsala alaihim riha hakika Allah ya aika musu iska sab'ata ayami yini bakwai wa shaqqa alaihim shiddatu harriha zai iskan nan sai ya tsananta musu kwarai wa kanu yadkhuluna ta al-ardi sun kasance suna shiga karkashin kasa su yi rami cikin kasa su shige ciki don maganin zahi wa yazdaduna har sai su ƙara zahi wa kharaju sai su kai ila sahara zuwa daji wa ja'atuhum sahaba sai girgije ta zo musu birrihin layyina da iska mai abin nan mai taushi wadda ba ta da tsanani albarida mai sanyi fashtama utata sai sun ka taru karkashin iska fa'amdara alaihim fa'amdara nara sai ta yi musu ruwan wuta ba a tara ko sun ka kone wasaru da ma duk sun ka zama haɓu wa ma kana aka mummini mai yawansu ba su da imani wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lalle Allah ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mai rahama jama'a al'izzata wa rahama ya hada buwaya ya hada ta wuri guda da rahama wa huna in ta hal Su as-sab'a kisoshi guda bakwai da wannan sura ta kunsa an sun ka kare nan ne karshen kisoshin wannan sura fa kulluha ittabaqa ala da'awati ila Allah dukan kisoshin nan ta ittifaki akan kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wa isbatir risala da kuma tabbatar da manzanci wa amanatu rusuli da amanan manzanni wattifaqihim ala wattifaqihim ala amri taqwa wa da'a da kuma ya ittifaqin manzanni ga yin umarni cewa a ji tsoron Allah wa da'a ai da'a ga manzannin Allah wal ikhlasu fil ibada kuma duk abin aka yi na ibada ai da Allah wal imtinai da kuma hanuwa kowane manzo ya ce ya hana kai ne min akhazil ajri game da karbar jinga ala tablighi risala ga ida sabon Allah kowane ya ce dan Allah shi ka wa'azi babu wanda ya ce sai an bashi kuɗi ya ka wani wa'azi wa bira da kulli nau'in mina tashri'i wannan duk sun yi baki gari amma ga shari'a kowane ya kaɗaita da shari'a da Allah ya koshe ta wa hiya ala sa wannan kistoshi a takaici tasilatu li rasulillah ba hankuri na da ɗebe kewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankuri na aka bashi wannan abin da kaga ana ma kaga duk annabawa ga sunan kowa ai mai iri ne kuma kowa ya hankuri har ya gama lahiya kai ce kai hankuri kai ma ka gama lahiya abin da aka yi ke ah, wata hadidin ah, abin nan lil ah, da kuma kyacewa ga masu karyatawa wata alimu lil mu'minin da kuma karantawa ga mu'mini ka su karyata gaskiya an tabbayar halakawa Allah kawa wanda ya kare ta gaskiya ya Allah ya aziz ya rahim bi izzatika wa rahmatika Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana addinin Allah ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mana rayukan ya Allah ka kare mana gidajen Allah ka kare mana garuruwan Allah ka kare wannan jiha ta mai albarka kowane bangare na ta Allah ka zauna da shi lahiya jihohi makotanta duka Allah ka kare ka kare arewa ka kare tarayyar Najeriya baki daya bi izzatika wa rahmatika ya Allah ya aziz ya rahim wa innahu لوكتي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا malam mutum ne yake da mashin روبا na idan aka daga siddi ne akwai wuri wanda aka aji abubuwa to idan ya aji ƙura'ani ciki ya rufe siddin nan ya hayo mashin ɗi ne shin ko akwai wani laifi gare shi akwai kashi ya akwai girman ƙur'ani ya yi ka shi ka yi zaune da gari ya ya kashe kashe ala inda zai zaune eh, ya aza shi wani wuri ya samu wata yake jikka sai ya sa shi ya ga ƙur'ani ƙur'ani girma ne a wurin allah da kuma wurin musulmi ya yi karin a aji shi a yi zaune bisa gari allah gafarta malam shin koyin kitso ga namiji musulmi na halatta a bai halitta haramun ne ga namiji ya yi kama da mata duk ɗabi'ar da an kasanta mata ce to haramun na ga namiji ya yi shi ban ta yi garin su 'yan bararoji ba 'yan bararoji ban ta yi garin su ba ku bari rada na ce garin su 'yan akwai wani hukunci na dawo zan faɗa mu amma yanzu ban ta yi garin su ba balle ne hukunci akwai abubuwan da al'ada tana sabawa kun gani kamar a tafa kun ga nan inda muke in namiji ya sa a tamma ko ɗinki ya yi rigarta ya yi kama da mata amma idan ya ji nan da ya wuce da ya kai ilorin ya hau can to idan ya sa a tamma bai yi laifi ba namiji bai yi laifi ba don can sutura maza da mata mutum ta sa akwai sutura da mata maza da mata akwai ta mata ɗai akwai ta maza ɗai to wadda atta maza da mata in namiji ya samu yi laifi ba wadda atta maza dai in mace ta sa ta yi laifi wadda atta mata dai in namiji ya sa ya yi laifi to su ca a tamwa ta maza da mata amma munan ta mata ce nan ta mata ce to da haka nace ku bari da na ce garin su yan bararoje su da kake so sai Allah ya so in na dawo a kurkuce da nan ba ku ya Allah ya so <laughs> Allah gafarta malam idan mutum ya zo masallacin jima'a sai ya tarar da raka ta ƙarshe an ɗago daga ruku'i ya samu zaman tahiya shi idan liman ya sallame ya samu jima'an nan cika rakoyi ɗaya zai yi ko kuwa azhar zai yi mazhaban malikiya ce sun kai ilima ya sallama ya tashi ya kawo raka a biyu na nafila sai shi sallah azhar ne abinda mazhaban malikiya sun kaci shi ke saboda dama da rukuni aka samu raka to ah. rukuni ya kwace don hadisan da mun ka karanta da ku cikin bukari da rukuni ne an samu raka to shi bai samu rukuni ba saboda haka wannan sallar ta jima'a ta kwace mai azuwa zai Allah malam mutum ne ya je tirenin na aikin dan sanda kuma cikin wannan azumi kuma akwai wuya kware da gaske har ya sha azumi goma saboda matsalolin koyo din nan shin alagahar ta malan dan ko ɗaya zai yi ko gaga to gaskiya wannan tambaya ta yi ƙarfi na abin da yasa tana da buƙatar mutum ya san wurin inda ake training ya san wurin sannan ya san abin da zai hukunci to ni ban da hanyar da zan iya sanin da abubuwa don haka ban an sauka tambaya manyan malamai aka samu wa'anda ka sanin ciki da wajen najeriya don haka duk abin da aka yi cikin ta kowane wuri suna iya sani to za su an sa maka wannan tambaya wanga ba tambaya a bazze ga ta ta kai a bazze Allah gafarta malam mutum ne yana da yan uwa guda biyu suna gaba ba su da shiri da juna yana son ya shirya su sai mahaifiya ce ta ce idan ya shirya su ba ta yahi ba shi algawa ta malami ya kamata shi An kuri shi gabata ya ce mata ta ta ya shirya su ba ta sani ba abin da zai yi kenan in allah ya ce a yi abu wani ya ce ka a yi to allah aka yi ba abin wannan mutum lada atali makalukin bima sai ta kane aikin gada allah ya ce a yi na sasanta abin da na mutane ayoyin ƙur'ani da yawa suna ta cewa ku yi sulhu wa sulhu kayo ta ce ka a yi abin da Allah ya ce to ita ba abin ta Allah aka nufi amma kashi ɓanna mata da ya ce ko ba kisa sai na yi ta ce kakka ya ce ta shi ke na ya ƙyale ya ta yi shi sulhu ne da Allah ya sa shi ya yi abi ne don Allah in ta jiya ta ce na ji an cikin kasulawanta sai ce ya hankali ya ba ta hankali abin da zai yi banna mata da kashi kakkata tau shi ke kun ga bai banna mata da yawa in ya taha ita ta ce kai ta shi ko Allah ya ce ta yi ma Allah ya ya ta inda Allah ya yi bayan ya gama in ta jiya don mi kai ce ya hankuri in ta ki hankuri ya san abin da ta kaso wanda ta ka jin daɗi ne an kaso mata tana jin daɗi ne ta je a ɗaya da sawo shi ya ce ka kasuwa ɗaya sau shi bata sannan kun san kowa na jin daɗi an ka ɗan bumbura mai wani abu na awo to ya samu awo shi bata shi ke matsala ta ƙari ko to Allah ya gabata matsowa sai ta yi kyakkyawan ƙarshe tsowa sai tambayan mu ta ƙarshe insha Allah akwai ko mutane da dama da ke neman du'a fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafu ta malam algahata malam ko ya halatta mutum ya tara mutane domin walimacin abinci domin haihuwa alhali bai tara su domin zanen suna ba a wato akwai wani abu da ya halitta ba lokacin taron suna ba shi ga taron suna in ga taron suna kun san gaba ɗaya ga shari'a babu shi amma dai ga suna in an kai suna ana abinci amma dai abinda an ka ci cikin mukutasar wa kuriha istimaru hawa mata an karanta shari'a Allah ba ta so a yi shi kamar walima ba a taro haka saboda haka ana abinci amma aika ma kowa na shi a kai amma kamar in gobe za a yi suna yau ya halitta a yi abinci yau babu laifi a kira mutane su ce da daddare su wace yau da daddare amma gobe wanda za a yi gobe kowa shi ne aka aika ma ba a kiran kowa kowa shi aka aika ma ko kannan ka baka ce ya fito mu taron garka mu ci abinci a biyo a gane ku tashi a ce ai biki an kai gidan ko su ba a tara eh da sai ba a kuma ya abinci na dare in an kai shi wannan taruwa ya halitta a taro na dare amma na sahirar da an kai suna to abinci ya an kai kowa gida ne aka aika mai ba a kira ko mutum ra'ayi haka ne yake rubuce ga mazawa malikiya ku diba littafin nan sirajus saliki za ku ga ƙarin bayani maliki ya ce ma game da yin abinci da daddare ya ce ni ina son a yi haka da daddare a yi abinci a wace da daddare sai gozara na suna amma goyi ba a kira kowa kowa ba a kira amma ana yin abinci a aika kowa wanda ka iya shi yasa kun ga irin abincin da yara ka yi su ce fati na suka yi a yi tuwa a dai ba yara ka a ba su kuɗi ko ɗari ka a baya a dai to in sun ka taho da su da abokansu su yara tun da su yara na sai kowa a ɗibi tawa a bashi a ɗibi shinkawa a bashi ka a basu ko ɗari abinci dai aka basu manya kowa a aika mai nashi da ne wanda duk aka ba bakin wanda kaka iya ba makwata dai wa'anda a makwata sai a aika musu cikin gidajensu wannan wani abu na mai kyau yana da kyau amma a yi taron nan ranar suna to gaskiya shi a bidiya shi na kun kaji mai makutasa na magana saboda haka wannan bidiya kuma kun san bidiya ba ta da kyau bidiya ba ta da kyau wai kokari gwargwadon iya kauce mu bidiya Allah ni ka tambaya ga naman suna naman suna ana iya kasawa uku kashi guda a soye ma ka aje ka rika ci kaɗan kaɗan kashi na biyu ka raba ma jama'a sadaka kashi na uku abin na a ci yanzu a canye shi a gama mai aiki hukuncin su guda kulu wadda hiru wata saddaku lafazin hadisin kenan to hukunci ne kenan kudu ku ci yanzu ku aje duk hukunci gudana na mana duk hukunci gudana eh duk hukuncin gudana na wanda an ka bata hukunci ne guda bai da bambanci duk hukuncin gudana a ci a aje a yi sadaka abinda ake yi saboda haka hukuncin nama suna hukuncin naman layya bai da bambanci a yi kokari a bi shari'a a kauce ma abin da ya sa ma shari'a Allah ya ce mu ke mu yi salati da salama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka al بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روقونك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى الله كغفرت منا دكان ذنوبنا يا الله ليهن da muka yi ma da gangan Allah ka gafarta mana ya Allah laihin da muka yi da kuskure Allah ka gafarta mana ya Allah laihin da muka da barna da wanda muka yi da jahilci Allah ka gafarta mana ya Allah da a Allah ka mana wanda muka a a bayyana Allah ka gafarta mana laihin da muka yi farkon rayuwarmu da wanda muka yi da karshe da wanda ba san mun yi ba amma mun yi shi Allah ka gafarta mana Allah kuma ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu masu rai da waɗanda sun ka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma Allah ka gafarta mu uwayensu uwayen uwayenmu da kakanninsu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta mu yannai da kannan uwayenmu Allah ka gafarta mu yan uwansu da danginsu da zuriyarsu Allah ka gafarta gafarta ma dukkan iyalinsu da ɗiyansu ba Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗiyanmu Allah shirya mana ƴan ɗiyanmu wa'anda da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu Allah ka shirya mu Allah ka ala mana su ga hanya kamar daidaiciya Allah ka gafarta musu Allah ka shirya mana su Allah ka gafarta musu Allah ka aza mana su ga kamar kama ce. Allah ka sa su zama rahama da ni'ima gare mu nan duniya kuma da lahira Allah ka warkar da mu da mu da su baki daya Allah ka warkar da ba. Allah ka warkar da ba. Allah ka kare mu na imanin Allah ka kare mu na imanin Allah ka kare mu na addinin Allah ka kare mu na mutuncin ya Allah ka kare mu na mutuncin ya Allah ka kare mu na lahiyar jikunkunan ya Allah ka kare mu na rayukan ya Allah ka kare mu na rayukan ya Allah ka kare mu na rayukan ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kullakullen masu kullakullen shi ya Allah kai na rahama ya Allah ka tausaya mana da mu mun taru a masallaci muna ta sauraren karatu kuma muna neman gafararka Allah ka tausaya mana kada mu bar wannan bagire illa bi zambin magafur Allah ka tausaya mana kada mu bar wannan bagire إلا بذنب مغفور سعي مشكور عمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور خير لنا في جميع azizu ya gado ya Allah kai muna rahama ka an sa mana addu'o'in muna da bukatu daban-daban a wurin ka duk wata bukata da ka san maslahata Allah kai muna rahama amin mu ba wurin ga Allah kai muna rahama Allah ka tausaya mu raunin mu Allah ka tausaya mu raunin mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri duk wata bukata ta mu ta alheri Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba bukatocinmu ko waɗanda ka san ba maslaha ba ne saboda ramaka Allah mai she su maslaha kuma Allah ka biya mana su ba da daɗewa ba ko wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kyauta ta karshen mu ya Allah ka kyauta ta karshen mu ya Allah ka kyauta ta karshen mu Allah kai muna rahama ka an sa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-wala Allah ka kare mu ka kare kasam Allah ka kare mu ka kare kasam Allah ka kare mu ka kare kasam wannan ƙasa ta mu mai albarka wadda babu wata ƙasa mai daraja ta a duniya Allah ka sa mata albarka Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da ita lahiya ko wata hitina Allah ka gusar da ita ko wata hitina Allah ka gusar da ita ko wani tsoro Allah ka gusar da shi ko wani talauci Allah ka gusar da shi Allah ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya ya Allah ka hada kan Najeriya ya Allah ka hada kan yan Najeriya ya Allah ka hada kan Najeriya ya Allah ka hada kan yan Najeriya ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta amin ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta sauran kasashen musulmi duka Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka taimaki musulmi Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka taimaki musulmi Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka kare musulmi Allah ka kare musulmi Allah ka ɗaukaka musulmi Allah ka ɗaukaka musulmi Allah ka darajanta musulmi Allah ka mutunta musulmi Allah ka kare musulmi duniya da lahiya Allah ka shirya ɗiyan musulmi Allah ka shirya ɗiyan musulmi Allah ka aza su ga kama kamar ce Allah ka azurta musulmi Allah ka wadata musulmi Allah ka busar da talauci Allah ka busar da talauci Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da hitina Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi muna rahama Allah ka tausaya mana Allah ka yi muna maganin damuwa Allah ka yi muna maganin damuwa mu wata damuwa ta mu Allah ka yi muna maganin ta Allah to saya mana Allah ka asa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka kara mu arewa arziki da ilimi da ci gaba mai amfani Allah ka kare arewa Allah ka kare arewa Allah ka kare arewa Allah shirya arewa Allah shirya matasa arewa ka shirya tijawa da tsohon arewa ka shirya maza ka shirya mata yan arewa Allah ka tausaya mana Allah ka shirya malamai da almajiran arewa Allah ka shirya masu kuɗi Allah ka shirya talakawa Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagatai su duka Allah ka shirya iyalansu ka shirya iyansu ka shirya zuriyarsu Allah ka musu gidajensu Allah ka gafarta mana Allah ka yi muna rahama Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka yi ma arewa maganin matsalolin ta ya Allah ka yi ma arewa maganin matsalolin ta ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare jihohi makwatan wannan jihata wannan jiha mai albarka Allah ka ƙara mata albarka ka ƙara mu wannan jiha lahiya da zaman lahiya ka ƙara mu wannan jiha ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka kabari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda rahamar ka Allah ka yi jiha mu maganin matsalolinta ya Allah ka yi jiha mu maganin matsalolinta jihohi makwatan wannan jiha Allah ka yi musu maganin matsalolinsu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah ka amintar da hanyoyin mu a cikin hanyoyin mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah tausaya mana Allah taimaka mana ƙauyukan mu Allah ka kare su ya Allah hadda dajin mu Allah ka kare shi Allah ka kare mu Allah ka kare dazuzzukan mu Allah ka kare mu Allah ka kare dazuzzukan biranen mu duka Allah ka kare su ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin biranen mu kara mana ilimi da arziki da gaba mai ohani cikin biranen mu manyan biranen mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro manyan ƙauyukan mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kananan ƙauyukan mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah tausaya mana dukkan garuruwan mu Allah ka shirya matasan su kuma ka shirya dattijawa da tsohoni shirya maza ka shirya mata su duka Allah ka ba kowa sana'a da ayyuka wanda ke ba su riba mai isassu kuma sana'a da ayyuka na halaliya wayanda ka ba da riba mai isassu saboda girman ka Allah kai mana rahama Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana yadda ka kare wasu garuruwa masu tsarki Allah ka kare wannan jiha mai tsarki Allah ka kare wannan jiha ka kara mata tsarki ka kara kare ƙauyukanta da biranenta kuma ka kara musu tsarki ka ɗaukaka su ka darajanta su kuma Allah ka kara musu arziki ka kara musu wadata talauci Allah ka kore shi Allah ka kore talauci Allah ka kore tsiya Allah ka kore kori yunwa ka kori hitina kowace iri saboda girman ka Allah ka ansa mana addu'o'in bi hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila bihim rahlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya Allah tausaya mana ka kare mu ka kare gidajenmu kuma ka kare mu ka kare makarantun nan kuma ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare wuraren zaman mu inda duk muka zama Allah ka kare shi Allah ka kare mu ka kare wuraren kasuwancin kasuwannin mu inda duk suke Allah ka kara musu lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin kasuwannin mu kada ka bari kowa ya hirgita mu cikin kasuwannin mu Allah ka zaunar da kasuwannin mu lahiya Allah ka zaunar zaunar da kasuwannin mu lahiya Allah ka kare mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan wuraren tahiyar mu duka Allah ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin da duk abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin hanyoyin kansu ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanna kuma kai mana rahama kada mu kulla ba kowa shiri kada mu yi niyyar kullawa da masu kullawa da masu niyyar kullawa Allah shiga tsakanin mu da ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu kuma yadda kake tara mu wannan bagire Allah ka hada mu aljanna aljanna firdausil a'la da mu da uwaye da iyali da zuriya da iya da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da. ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma uwaye ka gafarta ma diya da iyali da zuriya da da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda an kai da wa'anda za a yi nan gaba duka Allah ka gafarta mana saboda girman ka Allah mutum ko guda cikin mu ka kasashe wuta duk yadda muka taru na Allah ka hada mu aljanna hakan saboda girman ka Allah ka hada mu aljanna hakan saboda rahamar ka Allah ka kai mana azaba da wuta Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah kai salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين مٹھینامہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين العالمين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا إليك توكلنا وإليك أنمنا وإليك المسير وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة أما يسهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين